masu kallon mu za ku saurari labaran matashiya ko ga kanan labaran hukumar hisba a jihar kano ta shirya tsaf wajen kawar da mabarata a fadin jihar shugaban kasa muhammadu buhari ya ci mai jejiniya da kasar afirka ta kudu kan zaman lafiya amurka ta alkawarin ba da dala biliyan biyar ga duk wanda ya ba da bayanan sirri akan shugaban kungiyar is kan labaran kenan ku saurara yanzu ga cikakkun labaran tare da ni ahmad hassan a yau muna takwas ga watan safar shekarar ɗaya wanda ya daidai a bakwai ga watan oktoba tara hukumar hisba ta jihar kano ta tabbatar da kame babarata goma a ƙwarya birnin kano kuma da yana tuhumar mabaratan ne da karya dokar jihar kano ta hana barace-barace a titunan faɗin jihar wannan jawabi na kunshe ne cikin wata sanarwa da mai magana da yawun hukumar malam lawan ibrahim ya sanya wa hannu tare da raba manema labarai a cewar kakakin hukumar ta cafke maza uku ne da mata bakwai kuma an kama su ne a wurare mabambanta a jihar malam lawan ya ce mabaratan da aka kama an ba su shawarwari tare da sakin su kasancewa wannan shine karo na farko da aka kama su gwamnatin jihar jigawa ta amince za ta fara biyan sabon albashi mafi karanci dubu talatin mai riko mukamin shugaban ma'aikata na jihar alhaji hussein alkila shine ya bayyana hakan ga manema labarai cewar alhaji usaini gwamnatin jigawa ta amince za ta fara biyan sabon tsarin albashi ga ma'aikata a ƙarshen wannan wata na oktoba da muke ciki ya kuma ce a ranar 8 ga watan oktoba ne gwamnati za ta tattaunawa da kungiyar kwadugo ta jihar don cimma matsaya akan fara biyan sabon tsarin albashin daga jihar adamawa kuwa wasu 'yan bindiga sun sace mutane shida a jihar adamawa a wani ƙauye da ke kusa da iyakar ƙasar kamaru Mazauna ƙauyen da ke ƙaramar hukumar Fufure sun ce 'yan bindigan da suka shigo sun yi awon gaba da wasu matasa guda shida. Kakakin rundunar 'yan sandan Jihar Adamawa Suleiman Goroje ya tabbatar da faruwar lamarin inda ya ce maharan sun shigo ƙauyen ne da suka tafi da mutane bakwai daga bisani suka sako ɗaya don ya kawo labarin satar mutanen don biyan kuɗin fansa. Ya kuma ce hukumar za ta yi ƙoƙari don ganin ta ceto matasan daga hannun 'yan bindigar. Gwamnatin Jihar Zamfara za ta kira taron gaggawa da shugabannin Fulani kan harin da aka kai wa jami'an tsaro wanda ya sanadiyar sanadiyyar mutuwar sojoji tara a ƙauyen Sinke da ke ƙaramar hukumar Anka. Babban mai taimakawa gwamnan jihar Zamfara akan harkokin tsaro Abubakar Doron shi ne ya bayyana hakan ga manema labarai a garin Gusau. A cewar Abubakar taron zai mai da hankali ne kan hana afkuwar hakan a nan gaba. haka zalika gwamnan bai bayyana ranar da za a yi taron ba wannan dai shine karo na farko tun bayan da gwamnatin zamfara kashin bello matawale ke tattaunawa da 'yan ta'adda masu kallon mu kuna sauraron labaran matashi ne daga ɗakin watsa labaran matashi za ku iya bibiyar mu a dukkanin shafukan sada zumunta da sunan mujallar matashiya za kuma ku iya bayyana ra'ayinku akan lambar waya sifili takwas sifili tara shida uku tara biyu tara shida shida labarin zai ɗora bayan kun karɓi wannan saƙo. Sabuwar duniya, sabuwar rayuwa. Hanyar isar da saƙonni cikin sauƙi. Sallana da matukar mahimmanci musamman idan aka yi amfani da hanyoyin da masana kuma ƙwararru suka samar. Kamfani gare ka ko masana'anta? A kasuwa kake kasa hajar ka? ko kuwa takara ka fito kake neman hanyar da za a isar maka da saƙonka ga al'umma cikin sauƙi? Ziyarci sashin tuntuɓa na mujallar matashiya tare da basu kwangila nan take kaga aiki da cikawa. Hanyoyin tallace-tallacen mu sun haɗa da sauraro wato audio a turance. Ko kuma na kallo wato bidiyo da ma uwa uba hotunan da ake saka a mujalla wanda ke fita duk wata a cikin harshen hausa muna da mawaka da ma ƙwararrun jaruman fina-finan hausa dukkaninsu za su isar da saƙonninku cikin sauki za ku iya lalubanmu a dukkanin kafafen sada zumunta da sunan mujallar matashiya. Ko kuma kai tsaye ku neme mu nan ba ɗaya kan titin faransa Road a nan Kano. Ko a lambar waya sifili takwas sifili. Tara shida uku tara. Tara biyu shida shida. Domin shiga sabon tsarin sabuwar duniya. Kada dai ku manta. Masu iya magana na faɗin. Mai talla shi ke da riba. Assalamu alaikum mabiya mujallar matashiya. Muna farin cikin gabatar muku da sabbin jadawalin shirye-shiryenmu wanda za su zo kamar haka. Labarai zai rinka zuwa a ranar Litinin, Talata, Alhamis da kuma Asabar da misalin karfe hudu yamma sirrin matasa zai rika zo muku laraba da misalin karfe 8 na dare sai kuma shirin rabin ilimi zai rinka zo muku a ranar alhamis da misalin karfe da rabi na dare shirin abokin tafiya zai rinka zo muku sha shida ga kowane wata sai kuma zamantakewar ma'aurata zai rinka zo muku ranar talata da misalin Girke-girken mujallar matashiya da mata a dangare zai rinka zuwa muku a ƙarshen kowane mako. Shirin ana yi da kai shiri ne da yake taɓo rayuwar al'umma gaba ɗaya zai rinka zuwa muku a ranar Juma'a da misalin ƙarfe bakwai na dare. Ku kasance da mujallar matashiya a shafinmu na YouTube ko kuma yanar gizo matashiya.com ko kuma ku same mu a ofishinmu da ke lamba ɗaya ba Farans Road ko kuma sha ɗaya a ah, galadima road ko kuma ku sami mu a lambar waya sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida kasance da mujallar matashiya dukkanin shafukan sada zumunta. To mu da dawowa. Majalisar dokokin jihar Kwara ta bayyana dalilanta na kwace wasu kadarori da tsohon shugaban majalisar da ta Bukola Sarake mai laka a jihar. Majalisar ta ce akwai wasu wurare guda biyu da aka fi sani da Ile a rubu da Alimi a Charlotte wanda sarki Saraki ke ikirarin nashi ne sun kwace sakamakon rashin shaidar ya biya kuɗin wuraren. Cikin wata sanarwa da babban mataimakin kakakin Majalisar Wakilan Jihar Ibrahim Sharif ya bayyana cewa wasu kadarorin ya mallaka a lokacin gwamnatin Abdel Fattah Ahmed ne da ya same su a matsayin fansho ɗinsa na gwamna kamar yadda aka yi gyaran doka na 2010. wanda doka ta ba shi damar a kula da shi sai dai majalisar sun ce saraki ya mallake su ne ba ta hanyoyin ba ta ka'ida ba kuma najeriya da amurka da afirka ta kudu sun sanya hannun kan yarjejeniyar baiwa 'yan kasuwa malamai da ɗalibai da sauran masu yawo tsakanin kasashen biyu kasashen biyu sun ce ɗaukar matakin ɓangare ne na karfafa alaƙar tattalin arziki siyasa da kuma al'adu tsakaninsu. su a yayin tattaunawa tsakanin shugaba muhammadu buhari da na afirka ta kudu cyril ramaphosa sun cimma wata matsaya akan musayar bayanan sirri da kuma kaddamar da wani shiri da zai dinga ba su damar hango tashin hankali domin ɗaukar matakin gaggawa wanda hakan zai daƙile yiwuwar sake fuskantar rikici a tsakanin ƙasashen biyu ƙetare kuwa amurka ta alkawarin biyan dala miliyan biyar ga duk wanda ya taimaka mata da bayanai kan shugaban ƙungiyar is a yankin afirka ta yankin afirka da ya yi ikirarin kashe dakarun amurka da na nijar shekaru biyu da suka gabata amurka na neman walid al-saharawi ne tun bayan da ya dauki alhakin farmakin da mayakan is suka kai wa dakarun amurka da na nijar a ƙauyen tungu-tungu ranar hudu ga watan oktoban 2017 wanda suka hallaka sojojin amurka hudu da na nijar guda biyar tun bayan kai farmakin ne tun wancan lokacin har yanzu babu wanda aka kama da ke da alaka da harin na tungu-tungu don haka amurka ta fitar da wannan sanarwa na biyan dala biliyan biyar ga wanda ya ba da jawabin sirri kungiyar is to da wannan labarin ka karshen labaran na amurka muka karshen labaran namu sai dai kafin mai sallama ga mamman kayan labarin da kwaya kuji inda cewa hukumar hisba a jihar kano ta shiga tsab wajen kawar da mabarata a jihar haka zalika kun ji cewa shugaban muhammadu buhari ya ci yarjejeniya da kasar afirka ta kudu kan zaman lafiya kun ji cewa amurka ta yi alkawarin biyan dala miliyan biyar ga duk wanda ya ba da bayanan sirri a kan shugaban kungiyar is a bayan dukkan wanda suka taimaka nan gani labarin ya zo gare ku musamman shugaban gina abubakar mutala ibrahim sai ni ahmad laisan na karanto nake cewa kusance da mujallar matashiya a kodayaushe